sake dawowa tashar mota isa musa poultry farm a yau zan zagaya da ku akan batu mutane da suke tambaya akan yadda za ka yi idan za ka fara kiwon agwagi to insha Allah a yau zan ba ku basic information abin da ya kamata dai a ce duk kun dan sani zan yi bakin kokari na na zagaya da ku idan kuna biye da ni za ku karu kuma za ku fahimtu daga dan wannan dan takaitaccen lokacin idan kai sabo ne yanzu ka fara kallon wannan tasha namu kada ka manta kai liking sannan ka subscribing sannan ka yi sharing zuwa ga abokanai ga yan uwa domin su ma su amfana da wannan wannan harakan noma din na duck farming so insha Allah idan kuna tare da ni zan zagaya da ku ah, zan dan zagaya da ku ku ga yanda wannan wurin yake wannan gidan gonan da muka zo kafin nan kuma sai na fara gaya muku ah, abubuwan da ya kamata ku sani idan kuna so ku fara irin wannan noma din to insha Allah sai ku biyo ni sai mu idan kuna tare da ni za ku ga wannan gidan gona din already dama sun riga sun yi ah, sun gina ruwa nasu muhalli domin agwagwa abin da tafi bukata idan zaka kiwata ta a ce kana da muhalli ko da ɗan kaɗan ne ba lallai sai ka gina babbar ruwa kamar yadda kuka ga wannan ba ba lallai ne sai ka gina katoto kamar wannan ba idan kana da shi zaka iya gina yan kanana wanda za su rika amfani da shi suna shiga suna wanka sannan idan kun biyo ni za ku ga ga ababe kala kala waɗannan idan kuna kallo wannan wani wani breed ne types kuma suna suna suna da kyan wajen yin kwai sannan kuma suna da suna da kyawu ko ga gani ga ido ma haka suna da kyawu sannan idan kun biyo ni muna tare da ku za ku ga a can bangaren zaka ga kamar ga wani gida nan haka na aka gina musu a baba tana bukatar idan zaka kiwata ta ashe kana da gida koya ne da zaka kiwo zaka gina mata inda za ta zauna misali ko lokacin ruwa ko lokacin zafi inda za ta shiga ta dan ta ta bai makanta security haka ana biye da ni yanzu za mu karasa da ku nan sai ga sai ku ga inda aka gina wannan rufa da aka yi musu ah, saboda idan ana rana ko ana ruwa za su samu za su rika shiga a ciki suna fakewa saboda su kuma suna dan bukatan tsaro haka to kuma wala Allah idan dare yayi suna dan bukatar za su yi bacci haka za ka samu suna shiga ciki suna yin bacci dan ba wai a cikin ruwa suke kwana ba saboda ko suna da wadataccen ruwa da sauransu sannan idan kun duba za ku ga nan an wannan wannan ya musu providing shade kamar rumfa haka suna samun inuwa a lokutan rana dan gari ya yi zafi haka ko su kan shiga ciki su dan huta su wannan sannan bayan da haka idan kuna da ni a nan nan ma za ku ga za ku ga cewa ah, nan din ma akwai akwai waje nan shi ma da aka gina musu haka babba to a cikin nan wajen su ma sukan zuwa lokacin rana haka suna hutawa idan ana zafi haka sannan idan sun gaji za su shiga su wanka a cikin ruwa su fito sannan kuma a irin wannan wajen ne suke samu idan duk lokacin da za su yi kwai da safe haka ko da dare a irin wannan wajen suke samu su yi kwai idan kun duba za ku ga wajen gashi ya kan zuba masa wata ɗan dusa dusa haka to suna samu su yi kwai a ciki yawa idan kun duba a nan wajen za ku ga nan wata agwagwa ce ta zo ita ma ta yi kwai ta zuba su a cikin nan za ka gani ga suna suna samu suna yin nest ba haka suke samu suna yin su kun gani idan kun gani ga shukan da ya kato to babba dan wannan ya fi girman kwan kaza to za ka ga yana da bambanci sosai da kwan kaza to lokaci lokaci duk lokacin da agwagwa za ta yi kwai irin wannan wurin take samu sai ta zo saboda wajen an bata an bata tsaro da kyau to suna samu suna yin kwayayen su a cikin irin wannan wajen to so basically idan zaka yi kiwon agwagi abinda ake so dai na farko dai ka zabi kalar agwagwa wanda kake so zaka kiwata wala Allah kana so zaka yi kiwon geese agwagi ne suma suma kalolin na agwagi amma suna ana ce musu da geese na biyu kuma idan kana so za na biyu zaka zaka kiwata kwakwa agwagwa ce ita ma wadda tana ba da kwayaye sosai sannan kuma tana akwai ana kiwonta saboda nama saboda kwai dai akwai kuma da ake kiwonta ko dan decoration haka saboda tana da jiki mai kyau sannan na uku kuma idan zaka kiwon agwagi ka tabbatar da kana da muhalli inda kake a dan karamin waje ko da a backyard ne naka inda kake so zaka zaka kiwata ka babban abin da ake bukata shine housing housing yana da matukar muhimmanci ma'ana muhalli gida inda zaka gina musu zaka iya hada musu temporary rumfa kamar wannan koko ba wanda ma bata kai wannan ba ba lallai ne sai ka sai ka kashe kuɗi da a wajen gina musu rumfa ba kamar a kaji bane ba wanda zaka ce sai ka gina musu katutan waje ka nemi wannan manyan manyan keji a ta da wannan wannan din to gida yana da matukar muhimmanci domin yana ba su tsaro sannan kuma yana raba su daga predators kamar wasu kwari da ka iya shigowa su yi hamin nasu kamar karnuka da sauransu din to idan idan ya zama kana da muhalli inda zaka inda zaka ka saka su to abu da abu na biyu da zai rage maka shine bangaren kuma abincinsu abinci zaka samu suna cin dusa zaka ba su dusan alkama zaka da idan idan yaya ne da kai kake kake wannan zaka zaka dora su akan starter dusa wadda ake bai ma numar kaji sata za dora su akan wannan dusan za su ci kamar tsawon sati biyu ko zuwa sati uku sannan sai ka sauya musu daga nan sai ka fara introducing sauran ah, dusa suna ci sannan daga nan lokacin za ka iya introducing su zuwa cikin manya amma idan ka fara introducing din su a cikin manya mai kaɗan kadan fuskanci wasu 'yan ƙananan matsaloli mai ko manyan suna ɗan ƙoƙarin su su ɗan cutar da su ko na abu za ka iya kebe su har su kai kamar kamar sati uku haka zuwa sati uku sannan sai ka ɗauko su ka kawo su cikin manya saboda basically agwagwa tana tana yin kwai maybe daga sati kamar sati sha shida zuwa sati sha bakwai take take fara kwai compared to idan kaza ce kaza kaga tana kai kamar sati ashirin da kafin ta fara yi maka kwai kaga akwai bambanci kenan sannan abu na biyu Abin na gaba da nake so na faɗa muku shine abin da ya danganci muhalli na ruwa idan zaka gina musu ruwa ana da bukatan idan kana da damar kana da fili wadace wanda zaka gina musu zaka iya gina musu ruwa babba kamar wannan zaka samu kowane lokaci suna shiga su wanka su ci abinci ah, su wanke jikinsu su fito su yi kyawo sosai za ka ga kowane lokaci jikinsu yana sheki yana kyau gashin su yana fita faritas yana yin kyau babu datti a tare da su sannan ah, babban abin kuma na biyu da yasa ake kokarin a gina musu ruwa saboda agwagwa habitat nata ba kamar kaza ba ce ba tana bukatar ruwa domin ta yi rayuwa to wannan ruwan yana taimaka mata ko ba don kuma ba saboda idan suna metin nasu mafi yawa sukan yi a cikin ruwa sannan idan akwai ruwa yana kara. yana ƙara boston chances na productivity nasu baya da haka idan idan kuma ya zama baka da muhalli kamar wannan to ba lallai bane ba sai wannan zaka iya neman drum babba ka raba shi biyu ka sai ka binne shi a cikin ƙasa ka cika shi da ruwa wannan zai sa za su rika wanka a ciki wannan ya wadace su ba lallai sai kana da babban waje katutu kamar wannan ba sannan baya da haka idan ma wannan bai maka ba zaka iya dan gina musu dan bahol dan karami ka zuba shi ka saka masa ruwa a ciki sai su shiga suna samu kowane lokaci suna shiga suna yin wanka don yanzu idan idan kun duba za ku ga akwai diga suna wagen a cikin ruwa haka suna suna yin wanka sannan akwai kayan ganye da aka yanka musu kabeji haka da salad an matsa musu a cikin ruwa suna shiga suna ci suna wanka a ciki sannan kuma lokaci lokaci akan kawo musu akan akan zuba musu dusa haka ita ma haka ana zuba musu ita ma suna ci to abin na biyu kuma da yake yake nake so ku fahimta bangaren kuma abinci su abincinsu ana so idan za ka ba su abinci ka yi waitin abincin ka saka masa ruwa ka motsa shi ya zama da ruwan ruwa ka ba su abincin ba a so ka ba su cika son abinci suna cin shi dry ba saboda idan ka ba su dry bayan sun saka bakin su sai sun je sun nemi ruwa sun wannan saboda agwagwa ba ta da hakori a bakin ta tana bukatan kamar tsakko tsakko da nan da ke taimaka mata wajen digesting abinci a cikin cikinta sannan idan kuna biye da ni za ku ga dukkanin su gare su yan agwagin kaloli kaloli daban-daban ka ga wannan wannan wata mace ce ga ta nan gis ce ina ga a baya mun yi muku shirin hotuna nata a page namu za ku gani wannan ita ma wannan chinese gis ne su muna da kalolin su da dama wanda idan kuna sha'awan irin su za ku iya tuntuɓar mu a pejin mu na facebook ko kuma a channel namu isa musa poultry farm a a youtube domin neman karin bayani ta yadda za ku samu pure breed na chinese chinese geese ko kuma idan kuna son kwakwa kuna son breed mai kyau da za ku iya tuntuɓa mu domin mu samu mu introducing ɗinku da potential producer da za ku iya samu a wajen su ko a wajen mu idan muna da su a ƙasa a lokacin lokacin da kuke bukata idan akwai su za mu iya kokari mu samu muku da su sannan basically ana so idan kana kiwon irin wannan kwarin ya zama kana consulting likitan dabbobi domin kula da lafiyar su sannan kuma kana musu vaccination lokaci-lokaci musamman a fall cholera da kuma avian flu waɗannan cututtukan guda biyu suna yi suna musu matukar illa to ba ma iya su ba ko mu mutane wannan cututtuka suna mana illa sosai ana so ka rika vaccination nasu a lokaci-lokaci saboda ka kare lafiyar waɗannan abubuwan da kake sannan a Ah, na farko ina so kuma na ƙara fahimtar ku idan kana so kana kana so ka yi kiwon waɗannan abubuwan to yana da kyau maybe ka fara daga 'ya'ya ka sai 'ya'ya ƙanana ka fara da su idan kana dama da idan ka samu 'ya'ya kenan ka samu ka sai 'ya'ya saboda wannan zai baka dama zaka samu experience yanda zaka zaka ga habit habit nasu tun daga lokacin da suna yara suna tasawa har zuwa lokacin da suka girma da kuma irin challenge da zaka fuskanta wajen kwayaye da za su fara maka kwai da kuma ah, sauran abubuwa da ka iya biyo baya bambancin su kenan da manya idan ta manya ka fara na farko mabi baka san irin renan renan da aka yi musu ba yaya bangaren abinci kulawa da sauransu sun samu sosai ko ba su samu ba but amma idan ka same mu kai consulting namu a Isa Musa Poultry Farm muna da su a wadace a kowane lokaci kake bukata insha Allah in dai in dai muna muna da chances da zamu fitar mu sayar to in Allah insha Allah za mu kokari mu ga mun wadatar da kai da ko kuma ke da duk wanda kike so a ciki to kaga idan kuna kallo zaka ga duk gasu nan yanzu haka sun shiga cikin ruwa suna cin abinci dan wannan kaga wannan Chinese kids ne mun yi sharing picture naku da shi a yan kwanakin nan da suka dan wuce shi ma gashi suna cin abinci ina ga ire-iren waɗannan abubuwan kiwon su gaskiya na da matukar muhimmanci musamman wannan chinese wannan chinese guest types sunan su ma suna da matukar matukar kyawu ga jiki sannan kuma suna da daɗin kiwo sannan kuma suna iya yin makalayin eggs akalla suna yin kwai daga 60 abin da ya kai kusan 100-150 a shekara to kaga idan kana kana da su da dama kana kiwatawa zaka samu amfani sosai kuma agwagi agwagi su suna kwayaye akwai agwagwa akwai jinsi na agwagwa da za ta iya maka kwai kamar daga kwai 300 350 har zuwa 400 a shekara kamar indian indian indian runners waɗannan na agwagi suna yin kwai continuously throughout the year suna yin kwai akalla akalla suka rayuwa tsawon shekara uku shekara uku zuwa shekara hudu suna baka kwayaye continuously kowane lokaci za su iya baka kwai idan irin wannan breed ɗin ka samu kana kiwatawa to babban abin da abin da nake so ka ku ƙara fahimta shine idan zaka yi kiwon wani breed zaka yi amfani da shi wani kake so ka fara a matsayin ka na bigina wanda kake kokarin ka fara kiwon waɗannan abubuwa wani kala kake so ka fara kiwatawa shine babban abin da zaka duba sannan na biyu shin kana da muhalli inda zaka kiwata su wannan shine abu na biyu da nake so ku fahimta idan mutum zai kiwon awage sannan na uku kana da wuri da zaka gina musu na ruwa ba lallai sai babban katoto kamar wannan da muka nuna muka a wannan gidan gonan ba a'a dan karami ma idan ka gina musu ya wadace su sannan na hudu baya da ka gina musu wannan ruwan yaya kuma kulawansu abinci kuma da zaka ba su ka tabbatar da kana ba su abinci enough zaka ba su abinci da safe zaka ba su abinci da rana idan da dare da dare idan kana da kana da access da zaka samu irin wannan kayan ganyen kana yankawa kana ba su wannan shi ma zai taimaka musu domin su a lokacin da suke suke fara suka shiga yanayi na fara yin kwai a wani lokacin suna bukatar su ci abinci da yake da protein sosai akwai formula za mu shirin naku da ita su ma zuwa wani lokaci yanda idan kuna so za ku haɗa abincin da kanku za ku haɗa wannan zai taimaka muku saving na kuɗi na expense da za ku kashe na haɗa waɗannan kayan abincin in sha Allah idan kuna tare da ni duk za ku gan su ga sunan kaga wannan kaga yadda suke mekin a cikin ruwa a da muke nuna muku to haka namijin ba ka samu lokacin da suke mekin namijin zai zama very aggressive sannan yana bin macen so basically idan za ka kana kiwon agwagwa idan kana kiwon ne su domin ana so akalla idan kun duba a nan wajen za ka ga nan namijin ne ya biyo agwagon agwagon ta yi nisu ta koya cikin ruwa to haka haka da halayen su yake duk lokacin da suke metin nasu sannan za ka samu a idan kana kiwon agwagi ana so ya zama idan kiwo ne kake yi domin kwai ana so ya zama kana da namiji guda daya misali ka hada shi da mace guda shida akalla namiji daya zuwa mace shida ko mace tara duk ka iya hada su da wannan to haka haka ake kiwon waɗannan abubuwan dan kuna da ni kuma nan ga waɗannan su ma sun fito daga cikin wannan sun gama wanka yanzu sun gama cin abinci daga cikin ruwa idan kuna da ni wannan shine wanda muka yi wanda muka yi introduce na ku da shi wannan shine muke ce ma zebra kalo wannan chinese guest ke su ma muna da ire-iren su muna nan muna kiwon su zuwa wani lokaci idan mun fara samun kwayaye da sauransu maybe idan za mu fara fitar da su za mu faɗakar da ku akai za mu sanar da ku domin idan akwai masu interest wanda suke bukata za mu sai mu samu a sayar muku da mu kuma ku samu ku shigo irin wannan gona ta mu ta wannan kiwacen da muke yi ya samu sa poultry farm wannan wannan shine a takaice dai abinda muke son faɗakar da ku on how to start duck farming mun yi a wannan dan takaitaccen lokacin da muka dan zagaya da ku cikin wannan gidan gonan sannan idan kuna da wasu tambayoyi da kuke bukata za ku iya aiko mana da tambayoyinku domin ah, zuwa bidiyo namu da zamu yi a sashi na gaba domin mu samu damar da zamu amsa muku waɗannan tambayoyin a ciki sannan a ah, duk ga sunan dai kuna kallo ga sunan duk suna hutawa sun fito daga wanka ga wannan chinese suna hutawa sannan duk lokacin da suka samu suka yi maka kwai idan kana da injin kinkasa to fa lillahi alhamdu zaka zaka yi kwaya da dama zaka kinkasa su zaka samu yaya sosai idan kuma baka da injin kinkasa zaka iya bar musu domin ah, sukan su kan iya kinkasa abin su sannan su zo lokaci lokaci su kinkasa suna kwanciya akalla dai suna suna daukar kamar kwana a kwana 28 zuwa kwana 29 har kwana 30 ma suna suna suna kwanci kwanci wai normally shine period na na wannan nasu na kan kasa to shine dai dan takaitaccen abin da muka tattauna da ku yau a cikin wannan gidan gonan therefore kada ku manta ku like ku subscribe sannan ku share zuwa ga abokanai insha Allah kuma sai mun haɗu da ku a zuwa video a sashi na gaba Ah! ah. ah. <laughs> Ah!